بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan safiya mai taron albarka safiya ta lahadi ta kuma 26 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya a wannan safiya za mu tashi a darasi na 58 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta umali a inda muke cikin kundi na biyar ma'ana kitabul juma'a kuma a babi na biyu ma'ana babu ma ja fil insati yawmal juma'ati wal imamu babu ma ja'a babun da yazo zai yi magana fil insati akan abin da ya shafi yin shiru yawmal juma'ati a ranar juma'a wal imamu a lokacin liman yana hudu ba wannan tarjama sai yake nuna mana shirin da ake nufi a nan shine idan liman yana hudu ba ta sallar juma'a kuna ji da ke kofin wurin yin shiru juma'a ce a ranar juma'a yin shuru a ranar juma'a sai ya ce wal imamu ya hukum a lokacin liman yana hudu ba kenan ba wai ranar juma'a ce gaba daya ake son mutum yin shuru ba a zai yi shuru ne a ranar juma'a daidai lokacin da liman yake hudu ba tun da aka ce daidai lokacin da liman yake hudu ba ya nuna hudu ba mai kenan hudu ba sallar juma'a shi ne asali amma za a iya yi wa ranar juma'a kuma liman yana hudu ba ta sallar idi kuna shi da kyau zai yi wa ranar juma'a liman yana hudu ba ta karama sallar ko babbar sallar to duk wani abu duk wani taro na musulunci shiru ake yi ana sauraron wanda yake jawabi sawa'un hudubar juma'a ce sawa'un wa'azi ne sawa'un karantarwa ce sawa'un nasiha ce da wani ya tashi yake gabatarwa duk wani abu da yake shuru ake yi wannan ita ce karantarwa ta musulunci to amma shirin ya karfafa ya burin ƙasa ya haɓaka ya wajaba a sauraron hudu ta juma'a wana ce da ko a sauraron hudu ta juma'a a wannan lokaci shirin ya fi ƙarfi sosai da sosai don haka ne ma karanta hadisun da ma karanta jiya na abu huraira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kulta li an ansit idan ka ce ma wanda ke kusa da kai ka ce da shi yi shuru. wal imamu ya yaqtu a lokacin liman yana hudu ba shi yana magana kenan sai kai ka ce da shi yi shuru. dan kaga yana surutu kaga yana magana kuma idan ana hudu ba fa a magana sai ka gan shi yana magana sai ka ce yi shuru yanzu an samu masu magana no kenan ai karfe baya amo shi kadai karfe baya kara shi kadai sai an hada shi da wani karfa kaga idan aka ba da har mutum na biyu ya ce da mai magana yi shuru sai mutum na uku ya ce ku ba kwaji ana hudu ba ne an samu mutum na kenan sai na hudu ya ce ake ta taya su no kenan biyar kenan kulwar da ke ko na shida ya ce ba an hana ba ya ce to ai kai ma ka shiga hannu haga sai abin ya ta ita tafiya da sai aka ce ku kulta li in ka ce ma na kusa da kai ka ce da shi an su kai shiru duk da kaga yana magana kuma magana da yake barna ce sai ka ce da shi ya yi shiru sai Allah sallama ya ce fa qadala bauta tashiyar magana ka yi magana da bata da amfani bata da alkhairi ya makoma juma'ar ka mun gane ko makomar juma'a ka insha Allah ta'ala ta yi kun ji jumlar amma shi kan yayi azhar ne shi wanda ya fara magana azhar ne duk wanda yayi magana a lokacin da liman yake huduba ba duk wanda ya magana a lokacin da liman yake huduba ba to da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar juma'ar kai tsaye ta koma a zahar a hadisi daga ali bin abi talibin cewar manzan sulama ya ce wa man qala sa duk wanda ya ce da wani yi shiru yana magana sai ka ce da shi yi shiru kaga mutum na biyu kenan ko kalla takalla yi magana wa man mafala juma'a ta lahu duk wanda ya yi magana kuma ba shi da juma'a duk wanda yi magana ba shi da juma'a duk wanda ya yi magana ba shi da juma'a kaga wanda ya yi magana na farko ya yi magana kai da ta ce da shi shiru ka yi magana to duk wanda yi magana ba shi da juma'a sai ga wani an kira shi a waya ana hudu ba sai ce ana hudu ba ana hudu ba ana hudu ba zan kira ka zan kira ka ba shi da juma'a ba shi da juma'a liman yana hudu ba ya ba da caji ya ba da caji sai ce allahu akbar ba shi da hudu ba shi da juma'a domin ya yi magana ba a kabbara idan liman yana hudu ba duk wanda ya kabbara ba shi da juma'a don ya yi magana abin da aka ibadantar da mu shi ne yin shi ita ce ibadar wannan lokacin ka yi tsit kuma da tsari na musulunci babu abin da yake da wannan tsarin ka je ka duba gangami yan siyasa an sun gama taruwa waye zai waye zai magana a ce a yi tsaye eh mun ka duba masu kwallo ka duba duk wasu tarurruka da ake taron musulunci shine za a tare sama da mutum miliyan uku ana hudu ba kawo kowa ya yi shiru wannan mutumin da yake huduwa shi kadai ake sauraro wanda zai nuna maka musulunci addini ne mai tsari kuma ana biyayya ne ga shi shi musulunci ba musulunci ne yake biyayya ga mutane ba ina fatan kuma fahimci magana da ke waɗannan maganganu mun yi shi sosai da sosai a darasin da ya gabata darasin jiya yau za mu tashi hadisi na biyu a cikin babi din babu ma ja a fil insati wa mal juma'ati wal imamu ya khatub idan liman yana hudu ba shiru ake yi ita ce ibadar wannan lokacin sit ake yi ba wanda yake yin magana قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم, فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب رضي رحمه الله عز وجل فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي أبو مروان ɗaya daga ciki wanda suke ruwayar muwatta daga wurin yahya ibn yahya al-laysi yace wa haddathani an malikin kuma yahya ibn yahya al-laysi ya karantar da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu dar hijira alimul madina shi abu marwan ubaidullah ibn yahya al-laifi ya rasu a shekara ta 278 malaminsa kuma babansa yahya ibn yahya al-laifi ya a shekara ta 234 malamin yahya ibn yahya al-laifi shine malik ibn anas mufti haramain ya a shekara ta 179 an ibn shihabin daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri yana ga cikin manya-manyan malamin malik muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'alaba bin abi malik al-qurafi daga malamin ibn shihab shine sa'alaba dan abu malik al-qurafi wanda yake kabilar banu quraiza wanda ke banu quraiza shine al-qurafi yana daga cikin waɗanda da aka kama banu ƙwaraiza a ayat suratul uh, ahzab wa anzala allazina kafaru min ahli alkitabi min shayashihim wa qadhaba fi qulubihim ru'ba to yana cikin wadanda aka danka da kuma hukuncin mu'az abin nan sa'ad bin mu'az ce ce wadanda aka kama su a ware maza a ware mata duk wanda aka ganshi yana da gashin mara mai kauri a ware shi wanda aka gashin mara bai tsoro mushi ba a ware shi wanda gashin mara ya tsoro mishi ya balaga to wannan a wuce da shi a fille mishi kai wanda kuma a yahudawa ne kuma an yi alkawari da su kada su taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada manzan sallama ya taɓa su abin nan yarjejjena ya ce rubutacciya ta zaman lafiya sai mushirkan larabawa suka haɗa kai da su suka ba da kafa don a zuwa afka wa madina yanzu a ya fara kenan su bin mu'adh ya ce a ware su duk kananan yara a kyale su to shi yana cikin wanda bai tsiro mishi ba Allah ya taimake shi yana yaro ƙarzon yarin ta wani lokacin ita ma annahu akbara shi wannan ya karanta da ibn Shiyab az-zuhri annahum kanu fi zamanin umar bin khattab su sun kasance a zamanin umar ibn khattab saboda a zamanin ne suke da yawa eh, mana girman su a zamanin ne suke girma sosai ana ta cewa su habi ne ko ba habi ba ne lahuru ya ko sun kasance a zamanin umar ibn khattab yusalluna yawmal juma'a suna yin sallah ranar juma'a a cikin masallaci sai mutum yi sallah ranar juma'a kafin liman ya fito sallah wata sallah kenan nafila suna sallan nafila kafin umar ya fito hatta ya kharuja umar har zuwa lokacin da umar ya fito fa iza kharaja umar a lokacin da umar ya fito wa kenan liman wa jalasa alal minbar ya zauna akan mumbari shi umar bin khattab yana fitowa zai zauna akan mumbari in ya zauna akan mumbari wa azana al muazzinun masu kiran sallah suka kira sallah ina fatan kuna kallo in ka zama limamin juma'a in ka shigo kana zuwa za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah nau kenan biyu ka shigo daya kenan ba za ka sallama a waje ba ka hau mun bari sai ka sallama nau kenan sai ka zauna uku sai mai kiran sallah ya kira sallah kenan ba wai kana zuwa za ka ɗauki maka ne ka miƙa mashi ba kana jina da kyau ko ko kuma kana zuwa za ka ɗauki maka ne ka fara hudu ba kun ga salsalar kenan ko ka shigo sai ke sallama ko da mai karatu ma ke sallama ko ba ka ɗauka ba sai ke sallama sai ka zauna sai mai kiran sallah sai zai kira sallah wannan kiran sallar da zai kira ita ce kiran sallar take haramta ciniki da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah amma kiran sallan farko kiran sallan wanka wannan baya hana ciniki yana sanar da al'umma ne a yi shiri a je a yi wanka tun na ga akan yi shi ne awa ɗaya kafin sallah ko minti talatin kafin sallah ko minti ashirin kafin sallah ya allaka dai gwargwadon yadda jagorin masallacin sai ga zuwa yaushe ne za su za a sanar da mutane masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da masallacin harami wani lokacin minti biyar ne kafin liman ya zo tunda dai sunna ce a rayar da ita kullum da ke kutun da dai suna ne kiran sallah na farko to a raya da shi wani lokacin za ka minti biyar ko minti shida ko ƙasa da haka da yin sa sai liman kuma ya shigo liman yana shigowa ya zauna sai kuma a yi kiran sallah na biyu ina ba ta kun kun fahimci magana to da malam ya ce da wannan ya ce wa azanar mu'azzinuna sai masu kiran sallah suka kira sallah ya nuna kenan kiran sallah na biyu qala sa'alaba sai sa'alaba ya ce jalasna na tahaddas sai mu zauna mu ci gaba da magana muna karatu haka wannan yana biya wannan yana ma tambaya kana ba shi amsa to a wani lokaci a daidai wannan lokacin da umar ya shigo kana ba da amsa kullum da ke ko mai kiran sallah yana kiran sallah in wannan yana tambaya ta wannan hannun kana ba shi amsa fa'iza sakatar mu'azzinun idan masu kiran sallah suke shiru sun kammala kiran sallah kenan ko idan sun kammala kiran sallah wa qama umaru yakhutub umar ibn khattab ya miƙe ya fara huduba an satina sai mu shiru falam yatakallam minna ahad babu wani mutum guda da zai mana da zai yi magana ba wani mutum guda daga cikin mu da yake magana to mun wannan umar malik ibn anas ya kawo wannan ne domin a yi bayani daga yaushe ne mutum zai yi shiru wana jina da kyau ko shin mutum zai yi shiru na wajibi daga lokacin da liman ya shigo masallaci wana jina da kyau ko ɗaya kenan koko daga liman daga lokacin da liman ya hau mumbari ya hau kan mumbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya zauna daga wani lokacin ne mutum zai shiru koko a'a sai liman ya mike tsaye ya fara hudu ba ina magana shiru na wajibi wanda yake rashin yin wannan shirin zai bata wa mutum juma'a shi nake magana kun gane magana ta da ke ko to daga yaushe ne mutum zai yi wannan sai wannan hadisi yake nuna mana daga lokacin da liman wannan asar yake nuna mana daga lokacin da liman ya fara hudu ba saboda hadisin cewa idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub a lokacin liman yana hudu ba idan a lokacin liman baya hudu ba aha in mutum ya yi magana magana shi bata zama da laifi kaga magabata suka ce illiman ya fara hudu ba sai mu shiru illiman ya fara hudu ba sai mu yi shiru قال shahabin Ibn shahab Muhammad Ibn ابن مسلم zuhri wanda ya rusu ya ta 125 ya ce fa khurujul imam fitowar liman kun lura da ke ko liman ya bayyana a cikin masallaci ya kafa usala yana katse kowace sallah yana katse kowace sallah saboda haka liman yana shigowa sai kake yunkurin kabbar harama shikenan sai ka fasa ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai mutum ya fasa amma mutum ya yi raka a ɗaya sai liman ya shigo sai ya cika raka ɗaya dama wannan magana ana yin ta ne ga wanda yake cikin masallaci yana gani ta ne yana cikin masallaci bari ita na filfili saboda na sanar ce salatin leli salatin leli wannan hari masana masana sallar dare da rana na filfili ne yana ganin ya zo da wuri ya karanta qur'ani bari ita na filfili to yana ta na filfili yana ta na filfili yana ta na filfili sai liman ya shigo ina fatan kuma to tun da liman ya shigo yanzu sai ya katse sallarsa wa kalamuhu maganar liman ya kafa kalam tana katse kowace magana ma'ana maganar liman yana kan mumbari tana katse kowace magana fitowar shi tana dakatar da kowace sallah fara magana shi ta hudu ba tana rufe kowace magana dole a saurare shi ina fatan kun gane maganar ibn shah muhammad ibn muslim az-zuhri wanda zai yi magana a lokacin da liman yake hudu ba shine wanda liman din ya bashi izini kun gane kamar mutumin da ya shigo cikin masallaci da ya shigo cikin masallaci sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tumun bari yana hudu ba sai ce ta yi sallah a biyu sai ce a'a kun ga sai ya ce a'a ya yi magana ko bai ga magana ba ya yi magana tsarar salama ya ce mai tashi ke sallah a biyu sai ya miƙe yi sallah a biyu sai imam bukhari ya ce babun man dakhala al-masjida wal raka a taini raka'atayn ne? babun da zai bayanin wanda ya shigo masallaci a lokacin liman yana hudu ba to zai yi sallah a biyu sauƙaƙa masu sauki ba zai da dogon sura ba kun ga annabi sallama yayi mai magana shi ma kuma yayi magana amma da izinin wa liman kuma izinin liman din na kai tsaye kai wani kun gane magana ta da kyau ɗaya kenan mun garanta a baya umar ibn khattab yana kan mumbai yana hudu ba sai wani ya shigo wanda yake wannan wani shine Usman bin Affan sai ya ce mai karfe nawa yanzu kun gane ku da ya ce mai karfe nawa yanzu da ya bayanci ba wai yana nufin karfe kaza yake nufi ba yana nufin ya makara ne sai ba shi hanzarin cewar daga kasuwa yake ba abin da ya kara in ba alwala ba kenan abin liman ya tambaye ka iya abin da ya tambaye ka iya shi zaka faɗa ba tare da kayi shari kayi ta aliki ba wannan wanda liman din kenan ya tambaya kun gane magana ta da ko wani mutum ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya shigo yana tsallaka mutane sai na sulami ce kai zauna baka da azaita wa anai ka cutar da mutane sai na sulami bai ce da shi ya yi sallah a raka a biyu ba sai suka ce ko da limai yana hudu ba mutum ya shigo masallaci ba zai sallah raka a biyu ba tun daga wannan mutumin ya shigo na sulami bai ce mai ya yi sallah raka a biyu ba sai da shi zauna kun ji wata matsala kuma daga nan kuma na ya ce da shi ya tashi ya salla a biyu lalan mahadi da hadisan sai mu tattauna akan su ne zai muna magana ne akan fuska ta liman ya yi magana da mamu wana ji da ke ko ya halatta ya yi akan abin da yake ganin cancanta yinsa sannan shi mamun ya halatta ya amsa mashi akan inda bai huce gwargwadon tambaya ba kuna ji da ke ko larura tana sawa a yi magana liman yana hudu ba ga gari ya dau hadari shi kuma baya gani har iska ta taso kuna ji da ke ko ya halatta mutum guda ya ce hadari ya taso mai karfin gaske to idan mutum guda ya faɗa ba fa sai kai sharhi ba ai tun ɗazu yake ba ga sallah ina son ku lura da kyau wa kullu ma'azurin ma'adarura bi qadri ma tahtajuhu darura duk abin da aka halatta shi abin da yake haramu amma aka halatta shi saboda larura to ana wannan halaccin yana takaituwa ne gwargwadon aha wannan larura gwargwadon wannan larura da aka halatta ma likita ya yayin mace operation yanzu iya yana kenan zai buɗe, iya inda zai yi aiki din dan an halatta mishi operation baya nuna kuma iyaye ta gaba daya yace ai larura ce a'a iya gwargwadon inda yake da bukata iyanan zai kun gane magana ta da ke ko shine wa kullum hafuri ma al-darura bi qadri ma tahtaju so daga tunda wannan mutumin ya fito ya ce hadari ya taso to ba sai ka yi ta aliki ba shi da yace hadari ya taso hadari yana da kaza hadari ya kaza ya wadatar kun gane magana shi sa suka ce ya halatta a yi magana a lokacin da liman yake hudu ba idan ka gama kawo ya kama hanyar rijiya ka ce kai kai kai kai kai ga makawacin ya kama hanyar rijiya ɗaya kenan ana sallah sai ga wani wuri ya kama da wuta a cikin masallaci wanda yake wuta ta ci kawai bayyana za ta yi ta ce gobara wana jina da ke ko ko wannan masifa da ta wuce Allah ta'ala kada ya dawa mana da ita kawai ana hudu ba sai ga mutane sun zo kawai da bindigogi da jigida ta ba ma ba mai za ka yi magana yan ta'adda to kenan abin zai sa liman mutum ya magana liman yana hudu ba akwai shi amma dalili uzuri ne mai karfin gaske uzuri ne mai ƙarfin gaske wanda ke sai an auna shi an ɗora shi a ma'auni na shari'a ba ma'auni na karan kanka ba na ganin ba ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye sai a kiyaye sawa'un mamu kake sawa'un ladan kake sawa'un dan agaji kake ka da hurumin yin magana kai tsaye idan liman yana hudu ba cewar kana agaji kadai baya baka izinin yin magana ina fatan kuna ce na da kyau baya baka izinin yin magana balle wani lokacin ka gasa wasu yan agajin su hakim ce suna ta magana ana hudu ba an yi magana sai a yi su yan agaji ne akwai hanyoyi na ishara nuni wa mutum nuni ya yi gaba ko kai mai nuni ya yi baya ga waɗanda suke ganin halaccin yin nuni ɗin kenan kuna na da kyau, ko kai mai nuni kai mai kaza su waɗannan abubuwa amma asali ka ɗauki wannan magana a matsayinta na asali asali shine illiman yana hudu ba kowa ya yi shiru wannan shine asali tun da kun bayanci wannan asali din in na tambaye ku na ce illiman ya yi addu'a za a ce amin eh sai kana dalili in dai ba kai da dalili na liman yana hudu ba in yi addu'a ka ce amin to ka yi shiru saboda asali shine ka yi shiru asali shine ka yi shiru ba za ka yi magana ba sai gana da dalili shar'antacce da ya halatta maka yin magana sannan wannan shirin da ake magana bai takaitu ga wanda ya shigo masallaci ba bai takaitu ga wanda ya shigo masallaci ba wanda ya shigo masallaci ga aishi yana ciki ana magana wanda yake jin hudu ba fa suna yanko kwana saura rabin kilomita ko kilomita guda kafin su shigo masallaci an tambayi imam ahmad bin hanbal cewar mutum ne yana jin hurba sai wani yana kusa da shi ya atishawa zai ce ya kama kan laishi a yana jin hurba jin hurba ya kasu kashi biyu akwai jin hurba kana jin abin da limamin yake faɗa akwai jin hurba kana jin alamar murya amma baka iya riskar mai liman yake faɗa amma dai kana jin ga ƙarar lasfika ce an fara hudu ba liman ne yake hudu ba duk ba za ka yi magana ba za ka shiru ne sai ya gangaro da mashin ɗanka ka yi fakin ɗin shi inda ake mashin wani yana maka magana kana mai shara za ka magana ne in yi sallama za ka amsa wasu ka ce za ka amsa wasu ka ce ba za ka amsa ba in amsa sallama wajibi ne yin shiru idan ana hudu ba ba wajibi ne. Shi ina son ku lura irin waɗannan masa'il ta wannan hannun sannan kuma ku dubi yadda masalatan juma'an mu suke a yau ta wannan hannun liman yana hudu ba sai ga wani an kira shi a waya an kira shi a waya yana magana ni wani ya ta faruwa kusa da haka sai da aka idar da sallar sai na ce da shi ya ana magana ita ai sun yi alkawari ne su sun yi sallah ne anan su kuma sun yi sallah a idan suke magana sada a kwakwunku amma sai da aka hudu ban neman magana ne in ka da aka mutane kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo wannan zuwa baya za ka iya tuna waɗannan hudubobi ne limamai suka yi akan juma'a ina tambaya ga wanda yake zuwa masallaci har ya saurari ban nan ba wanda yake zuwa sallah ba kasa ko wanda yake zuwa sallah yana zuwa an fara ba. to kaga wannan yana cikin abin da ke taimakawa sai zama da ga hudubar ga juma'ar amma sai a ɗauki watanni ko shekaru liman bai yi hudu ba kan sallar juma'ar ba balle mutane su san hukunce-hukuncen juma'a sai azumi ya zo har ya gama ba a yi karatu kan azumin ba sai zama wani abu daban ake yi sai zama na mutane da suna azumi ne gwargwadon imaninsu sai ita ba wa shi fatawa mm, kaɗan ne daga ciki yake tambaya ya kamata a dinga lura da waɗannan abubuwa ba a ce kullum liman hudu ba kan hukunce-hukuncen juma'a ba amma dai kuma ba a ce ya ajiye maganar ba ko da ya ce nan da shekara bakwai bayan aikin irin wannan shekara goma sun yi wannan shekara goma ko bakwai ko shekara biyar ce waɗanda ima hudu ba wannan lokaci su ne yau ka lura masallacin juma'a ya zama masallacin juma'a ne saboda juma'a taruwa ake yi akwai wanda ya yi tun da yi wa sallah a wannan juma'a ba zai sake yi ba hanya ce ta biyu da su cas ya tsaya ce suka wuce shi sa ba a buƙatar ka raba hudu ba biyu kullum da ce so ake hudu ba da za ka yi yau ɗin nan ka yi ta cas ba ta da alaƙa da wacce ta wuce ba ta da alaƙa kuma da wacce za ta zo saboda ba majalisin ilimi ne majalisin ilimi majalisi na karantarwa shine za a karanta waɗansu ayoyin da ake ganin kamar daidai nan ya tsaya za a iya ɗorawa saboda wanda suka zo jiya galibi su ne suke zuwa yau to amma mumbarin juma'a shi daban yake ya tara dogari ne so sai ka kware wurin takaita magana da saita ta inda duk wanda iji wannan hudu ba ta ta yau ko da bai ji ta rana ita yau ba da ta wuce kuma ko da bai ji rana ita yau mai zuwa ba ta ishe shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau kuma wannan kwarewa ce Sheikh Abdulrahman ya yi tafsirin suratul suratul akan mumbarin Ka'aba tafsirin suratu al-hujurat akan mumbarin Juma'a dudu dube zuci minti 20 da wani abu ba Ko ya ake yi ina fata mun gane wannan da kyau ya ake yi kuma duk wanda ya yi karatu ya san irin wannan sai a ba ku littafi kato a ce a da ayi yi summarize na shi kuma ana yi wannan ba a ba ku littafi a ce kowa ya je ya takaita littafin wai ana son an littafin su fito a cikin takaitawa da za za ka yi a baka littafi mai shafi ɗari a ce ana so ka dawo da shi shafi goma to wannan zai nuna maka hudubar da ka tsara ta yanzu ga ta ka tsara ta falle ɗaya falle biyu falle ake garbuta ta kuma ka karanta ta to yanzu ya za ka takaita ta kuma ka iya karanta ta mintuna kaza mintuna kaza mintuna kaza saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce tsawaita sallar mutum da taƙaita hudubarsa alama ce na ya fahimci addini aha tsawaita sallah da taƙaita hudubar alama ce na limamin ya fahimci addini kenan da sallah da hudubar wanne ne ya fi tsawo karatun sallah ita fi tsawo to kuma karatun sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yi sabi lillahi mafi samawati mafi arzu yake karanta kan izu raka a farko raka ta biyu kuma ya karanta munafiqun wani lokacin kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la raka a farko raka ta biyu ya karanta al-ghashiya to yanzu in ga kallaci tsawon sallar da aka karanta sabbih isma rabbikal a'la da aka karanta al-ghashiya zaki minti nawa minti goma sallar nake magana ba hudu ba sallar hasashe kuke yi ko kun tabbata eh to idan an ce sha biyar yanzu ana neman hudu ba ta zama ya kenan minti goma kenan minti goma kenan haka na salama ya faɗa yana da kyau mutum ya yi murajiyar na kitabul juma'a sawawan a muwaffa ne sawawun a bukhari ne tana da hukunce hukunci sosai da sosai na daba da na dubba kamar yadda muka ambata darasin da ya wuce wancan darasin na wancan makon. juma'a tana da na dubba kuma kada mutum ya wasa da su yin wanka wankan juma'a ɗaya sanya turare da sa mai mai kanshi mutum ya shafa mai mai kanshi ya cantare ya yi asuwaki ya yi sammako ya yi shuru lokacin da limai yake hudu ba ya yanke akaifa farce kenan kada da suratu alkafi yawaita salafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kada ya zo masalaci yana ta tsallaka mutane kasan wani sai ya zo a makare kuma yana son can ciki eh ba a wannan anasul yana cewa wa mallaga duk wanda ya yi allagau ne wani yana magana kenan ko sai kace da shi ya shiru wata takhatta rijal riƙaɓar nas ya tsallaka mutane kanat lahu zuhura sallar da iya azhar sallar da iya azhar in kana son wuri kana son gaba sai ka je da wuri yau wannan ita ce magana sai ka je da wuri amma in ba haka ba ka je a makare kuma ka ce wa kai dole kana son ka shiga cikin masallaci dan kana son ka shiga listin mala'iku قال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي يسمع من الحظ مثل ما مثل ما مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحافظوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة قال وحدثني أم مالك يتي an abin nadar daga abin nadar salim bin umayya shine abin nadar salim ibn umayya shine umar ibn ubaidullah abin nadar maula umar ibn ubaidullah abin nadar alkunyarsa sunan salim bin umayya shi kuma yantaccen bawa ne na umar bin ubaidullah an malik bin abi amir daga malik ibn abu amir jaddu malik kenan kakan imam malik ibn anas kakan imam malik ibn anas kenan shi wannan ba shi malik bin abi anas kai ma malik ibn anas suna cikin wanda suka kwafi qur'ani wanda usman bin affan ya sa a kwafa to daga wannan qur'ani da ya kwafa suna cikin wanda suka kwafa a jikin shi kai tsaye eh, shi abun nazar abun nazar shine malamin malik shi bawa ne na umar ibn ubaidullah an malik bin abi amir daga malik ibn abi amir na usman bin affan yake cewa lalle usman dan affan kana ya kulu ya kasance yana cewa fi khutbatihi a hudubar shi taran juma'a ya da'u zalika idza khataba da kiri ya hudu bai faɗi wannan maganar ba da kiri ya hudu ba bai faɗi wannan maganar ba duk hudu ba duk juma'a inda zai hudu ba sai ya faɗi wannan magana wa usman ibn affan kenan ashe dan liman yana maimaita hudu ba ko yana maimaita wani tsage na hudu ba abu ne da za a ce wai yana maimaita hudu ba kaza wani lokacin mutane su suke juya limamai ba limamai ne suke juya mutane ba kun gane bambanci idan ka je asibiti kai za ka yi likita bayanin maganin da zai baka ko kuma shi zai binciki cutar ya ga bayanin maganin da ya fi dacewa da kai eh shi zai faɗa masa to matsalolin da ake daga cikin shine ya malamai da limamai jama'a ne suke nuna musu da ya kamata a tafi mana ya kamata a hudu ba akan kaza ya kamata a ce kaza ya ga ai liman bai zama liman ba kuma liman bai zama liman ba duk malamin da za a mai talqini kuna ce da kyau duk malami da za a mai talqini malaman hadisi bai yi bisa da dauke shi ba a malam ne. kun gane kirki ne shi ne yana faɗa sai wani ya faɗa ci to kun jima an ce kaza kun gane magana ta liman yana hudu ba ko malami yana karantarwa ya ce ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko ya kamata a ɗaga wa mutane kafa su bar kaza sai wani ya ce ai an ɗaga kafa sai shi ne mai ci to kun ji ko an ce ma an ɗaga kafa wani ya zama da ifi ya zama da ishi saboda ana mai talƙini ne in abin da aka fara kuma shi ma ji ya yi fa haddasana haddasana haddasana a yi zuba wajen na kuma ne sai da sauran sai an bayar da cikakken bayanai da saura gaba yi wa liman talƙini to ku lura da kyau usman bin affan yana faɗin wannan magana a hudu ba kuma da wuya a yi sallar juma bai faɗa ba yake cewa a cikin hudubar idza qama imamu yakhutub idan liman ya tashi yana huduba yawmal juma'ati a ranar juma'a fastami'u ku mai da hankali ku saurara wa ansitu kuma ku yi shiru fa inna lil munsiti domin yana tabbata ga dukkan wanda yi shiru allazi yasma'u wanda yake jin huduba fa inna lil munsiti allazi la yasma domin yana tabbata ga dukkanin wanda yayi shiru yana jin baya jin hudu ba fa inna lil yana tabbata ga dukkan wanda yi shiru allazi la yasma wanda baya jin ma hudu ba da ake yi kuna ji da kyau ya zo masallaci amma saboda nisa bai jin hudu ba yana da lada min alhaf yana da kaso misla malil munsiti same kwatankwacin kaso na wanda yi shiru yake jin hudu ba wannan ta ɓangaren lada kenan na sauraron hudu ba kullum da ke ko amma ta ɓangaren ladan kuma ai wanda yake sauraron hudu ba ya ɗara lada domin ya riga shi zuwa domin yana kusa da liman don yana cikin adab na sallar juma'a ka zauna inda kake ganin liman ko da ka shiga cikin masallaci ka zauna inda kake ganin liman kuna ji da ke ko to wanda yake jin wanda bai jin hudu ba lasbika ba ta kai mai ko muryar liman ba ta kai mai yana da lada na sauraron hudu ba da ya yi kwatankwacin lada na wanda yake jin hudu ba kuma shuru. kowace juma'a sai usman bana fan ya faɗi wannan magana fai za kamati sala ya ci gaba da cewa idan an tsaye da sallah fa'adilu sufuf ku daidaita sahu wa hagu bil manakib ku haɗa kafaɗunku. fa inna itidala sufuf lalle ne da duwar sahu min tamamin sala yana daga cikin cikar sallah a kowace hudu ba sai usman bin affan ya faɗi wannan da kyar ai hudu ba ɗaya biyu ka ji ya faɗi wannan maganar ba ina fatan kuma ya ci wannan maganar to yanzu tambaya ta ku dubi tasirin wannan jumlar a al'umma kuma al'umman ma wacce usman bin affan yake mata limanci wanda yake kaga ashabul qurun mufaddala ne waɗannan da Uthman yake musu limanci ko dai sahabbai ne fa ko tabi'ai su kadai ne amma yake musu wannan yake cewa da su a kowace juma'a yake cewa da su idan qama al-imamu yaqtubu yawm al-jum'ati fastami'u wa ansitu kaga idan ma wannan al'umma ta zai zama na mutum ya mai da wannan ma ita ce huduba tashi lokaci zuwa lokaci saboda in dai sahabbai da tabi'ai za a dinga maimaita musu wannan a kowace juma'a da kyar ai juma'a usman bin affan bai maimaita wannan jumlar ba ko da ba akan wannan ihudu ba ba to ina ga wannan lokaci saboda Allah ana hudu ba liman ana hudu ba liman yana hudu ba wani yana nan gefe kawai ya bude makaranta yana ta surutu yana ta zuba yana ta zuba liman yana hudu ba ya ce ina liman bai san me ke faruwa ba ya dan bude wani majalisi nan gefe duk ba su da juma'a da shi wanda yake magana da sauran da suka taya shi duk ba su da juma'a ko liman yana hudu ba ya ce a unguwa kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai wani ya ce mana an gosu ma an yi ai gaba zan ce an gomu ko. ce an gosu ma an yi liman ya ce a kofar gabas an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai wani ya ce a kofar yamma ma an yi Wani ba shi da juma'a ba a malimanta ba a malimanta aliki in ya fada wai kaɗan yi shari ba a yi shiru ake to ku dubi inda Usman bin Affan yake maimaita wannan gamamu mamu domin su san hukuncen juma'a da ƙyar Usman bin ya yayi juma'a bai faɗi wannan jumlar ba ko da ba kan wannan ya hudubar ba in dai yazo ƙarshe ko yazo hudubar sa yana faɗan wannan yana cewa idza qama al-imam yakhutub in dai liman ya miƙe yana huduba yawmal juma'ati a ranar juma'a fastami'u ku mai da hankali ku saurara wani ma ya ɗauko waya yana ta whatsapp wani yana cinta yana cinci wani yana facebook wani ya bude mai yana kallon bidiyo subhanallah ya abu ka san waɗannan shaidan shaidan ya riga ya masu fitsari a sai dai fatan sauki in gane ku saboda haka lalle ilalla akwai bukata sosai da sosai na a dawo da darajar juma'a a dawo da darajar juma'a a san mai ce ce juma'a me yasa aka rufe dukkanin masallaci aka ce wannan masallacin juma'a ne ina fatan kun gane magana kawai don a yi sallah ne a wuce babu wani darasi da za a ɗauka sanan liman inda ya san menene tasiri na mumbarin juma'a wallahi da ya san tasirinsa da ba irin wannan hudubar da yake ita zai ba jama'a ce gaba ɗaya Allah ta'ala ya tara maka ita a gaba nawa kenan daya sannan na biyu kuma ce dole su yi shiru aka lizumta su musu su yi shiru da malamanka da ɗalibanka da shugabanka da wanda kake shugabanta dole shuru ya saurare ka dole ba ba wai shuru ba dole ne shuru ya saurare ka aka ta mashi ina fatan kun gane magana ta da ke ko ki za kake ganin magabata da suka san kima da daraja ta wannan mumbari suke bashi haƙƙinsa duba ga kallama da wuya usman bin affan a yi juma'a bai maimaita wannan ba domin dai za a yi juma'a ba duk waɗanda suka zo ba rana ito suke zuwa yau ba ɗaya sannan ba duk wanda ka yi magana yau yake fahimtar ta a yau ba wani zai ce wallahi kana da saurin baki baya gane ba kana gane magana wani in ya faɗa shi sai dinga duk magana ka magana da saurin baki kuma ɗalin ba saurin baki bane kuma duk wanda yake tsammanin kana da saurin baki sai ka yi magana biyu uku hudu biyar kafin ya gane haka ne kuma haka bane a cikin malamai duk malamin da kake akwai malamin da yake in dai yana magana kana ganewa akwai malamin da yake in yana magana sai ka sake saurara sannan za ka gane haka ne kuma haka bane sai ka ga sallama yana maimaitawa yana maimaita usman bin affan da suka gama daga makarantar manzo sallama suke maimaitawa da kirayi juma'a bai faɗi waɗannan maganganun ba yake cewa fa lil munsiti allazi yasma la yana tabbatuwa na lada ga wanda ishuru da bai jin magana min alhazi na lada misil ma lil munsiti sami kwatan kwatan abin da wani ishuru yake jin hudu ba shi ma wancan da ishuru bai jin hudu ba haka yake samu mun yi magana ko cewar lada na sauraron hudu ba amma ba haka ba lada na wanda ya riga a yamin da shi ma muka bude hadisin muka bude kitabul juma'a din fa idza qamat as idan an da sallah fa adilu sufu ku daidaita sahu kada a yi sahun kowa ya buɗe inda mutum uku su zauna a sahun mutum biyar wani shi kan shi sahu babbar riga shi da ya saki sahu ka zama haka ne zai ina fatan kuma mai tsona da ke ko gashi ya tsaya a matsayin mutum guda babbai riga da ya saki ita ma mutum guda saboda ga inda mutum arba'in za su ci su ashirin da su talatin ko talatin da biyar sun mamaye wurin a ba haka ai wannan tsagin da aka bari sai shaɗanu su shigo su ta jefa mutane wasu wasu ce fa'i za ƙamata sala idan aka tsaye da sallah fa'adilin su ku daidaita sahu wa hazu bil manakib ku haɗa allon kafaɗu kafaɗunku su yi daidai shi ne alman alman kaf shi ne kafaɗa ta ce kafaɗa allon kafaɗa ku daidaita su na fatan kun gane fa in na ci da ala sufu ufin mana afa ne yake cewa lallai daidaita sahu min tamamin sala yana daga cikin abin da ke sawa sallah ta cika kenan rashin daidaita sahu yana cikin abin da ke sawa sallah ta cika so daga da zanen ya su daidai daidaita sahu bai ce ɗaya sallarsa ba ta cika ba saboda mai ba a daidaita sahu ba haka wannan zai sa sallah ta gaba a daidaita sahu to haka liman yake yana fa kan yana hudu ba ta juma'a kuma da ƙyar juma'a ɗaya biyu ta wuce bai faɗi wannan magana ba usman ibn affan ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتصويت الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر idan ya kammala hudu ba shi wa kenan usman ibn ibn affan sannan ya sauko daga kan mumbari sau kenan biyu sannan mai ikama ya ikama nau kenan uku ba baya kabbara sun ma layu kabbir sannan usman ibn affan baya kabbara hatta ya tiya huri jalun har sai waɗansu mutane sun zo kada wakkalan ita su yace sufuf ya wakilta su so musu daidaita sahu sai sun zo sun ce fa yukhbirunahu su faɗa mashi cewar an qadista wat sahu ya daidaitu sannan sai juya ya ce Allahu akbar ba zai juya bane kawai kallata sahun gaba ya kallata sahun ba jaddai sahu sai ba a yana wakilta mutane biyu uku haka su bi sahu sahu a daidai karka manta fa waɗanda suke wannan sahun suwaye sahabbai da tabi'ai nake so ka fahimta sahabbai ne da tabi'ai waliyan Allah ne rasul mai ce afdalun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafificin mutane su ne sahabbai na sai waɗanda suke bin su sai waɗanda suke bin su shin ya faɗi na hudu ko bai faɗi na hudu ba shine malamai suke sabani to su ne fa mun afa da yake cewa su daidai su yake wakilta musu mutane sahabbai ne tabi'ai aha ina ga wannan al'umma saboda ga kullum garke magana akan sun gane shi ai sun gane ai mu a'a sai ka kwatanta musu amma salama ya karantar da su sallah kuma ya fahimci sun gane amma sai da yawon mun bari ya nuna musu sallar a aikace ai duk fahimtar ɗalibanka ba su kai aiwa ma za a kwatanta ba kuna shi na da ko sosai ka duba a daidaita sau a daidaita sau a daidaita sau mutum ɗaya biyu ya ce maka komai ya yi daidai sai a kabar sallah haka usman amfani affan yake قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحسبهما أن ينستا قال وحدثني عن مالك يتي يا كان تجني دغ مالك ابن أنس عن نافع دغ نافع مولى بن عمر نافع يرسي كرا تقليل شابكم أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر يرسي كرا تسبعين دعوكم ra'a rajulain yatahaddasani ya ga mutane biyu suna magana ra'a rajulain ya ga mutane biyu yatahaddasani suna magana wal imamu yakhutubu yawm al juma'a a lokacin liman yana hudu ba ranar juma'a sai ya suna magana mhm. fa hasabahuma sai ya ɗibi ƙasa ya watsa musu yana nufin an yi musu ta ku yi shuru ya ɗibi ƙasa ya watsa musu yana nufin ku yi shuru sai bai nuna musu da baki haka ba kullum da ko sai suka ce kenan kamar abdullahi bin umar yana ganin yin haka ya fi yi musu ishara domin ishara kamar magana ce don tana ba da saƙon da magana take bayarwa kun da kyau ko amma dai qur'ani ya bambance tsakanin magana da ishara saboda annabi zakariya da ya magana cewar mai ɗakin shi ta haihu za ta haihu ya ce a sanya mashi alama da zai gane haka aka ce ayatuka Allah kalliman nasa salasa layalin sawiya ba zai magana ba kwana uku a cire shine alama to da abin ya faru kuwa sai bai magana ba amma da bai magana ba fa auha ilim an sabbihu bukratan washiya sai musu ishara kaga sai aya ta nuna ishara daban magana daban bi iya yin magana da harshe ba amma ya ishara da baki ko ya ishara da hannu ko da ya musu nuni kuma duk an malamai sun an yi magana cewar idan kana sallah sai wani ya ce maka a kunna wutar sai kai haka sallah ka tayi aha shi da ke mai haka mai gina ka kada mai kai ya kunna ko ya gane ko mai gane ba ko kai haka ara ma'ana da in ka ga mutane suna ana hudu ba suna magana ba za ka yi musu magana ba ka ce su yi shiru sai ka musu ishara ko dai ka nuna musu ce su yi shiru in ya so za ka masu wa’azi ne na siya bayan idan da sallace ku da su a malikin annan balagawa annan rajulan akwasa yau mal jima'ati wal imamu ya kubu fashen matahu insanin ila jambi wasu ala an zalika sa'idabin musayyafan hahu an zalik وحدثني عن malik مالك ابن انس يا كرنت wannan وانا انه بلغه cewar bayani ya zo malik anna rajulan lalle wani mutum aqasa yawmal jumu'ati yayi yayi abin nan atishawa ranar juma'a yayi atishawa ranar juma'a wal imamu yakhutubu a lokacin liman yana ba sai atishawa fashammatahu insanu ila jambi sai wani mutumin da ke gefa sa sai ya ce mishi yarhamukallah malik ibn anas kenan wato da ya bude babu da da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan qulta li sahibika ansid wal imamu yakhutubu yawm al-jum'ati fa kadala gaut sai dinga kawo masail daya bayan daya in ana in wani yana magana yanzu da an ce karkace mai shiru to ya zaka yi sai kawo asar ɗin abdullahi bin umar gashin mutum yayi atishawa ana ce mai ya to yanzu ana hudu ba sai ya atishawa fahimid ya za ka ce mai za ce mai ya shi wannan na abin nan na sayid ibn musayi mai shi iman me shi ce alhamdulillah eh oh, da kai ana hudba zai ce alhamdulillah a'a ana hudba zai ce alhamdulillah kun ji ko tambaye da yi mutum ne ya atishawa wannan shi da kyau ko yi ana hudba zai ce alhamdulillah sai dai faɗa a zuci sai dai faɗa a zuciyarsa eh takan yi ya yi sabil da bakan ya faɗa shine sai shi wannan shi kuma ya ce rahmukallah kun gane magana ta su mana shi ba zai ba shi ma wannan ba zai wa barakallahu fi da mu ko da ba a cikin koma ba ai eh, shine abdullahi bin abbas yayi ma wani ai yace yarhamukallah in hamitallah yace in kace alhamdulillah ta yarhamukallah ai in tana rayuwa da maganganun sahabbai da tabi'ai simple as abcd duk abu tambayin da za ka yi yi ko yanzu dai ana hudu ba ranar juma'a sai wani atishawa da ya atishawa wal imamu ya khatubu lokacin da mai yana hudu ba fashin matuwa insani ila jambi sai wani da ke gama shi ce ya haɓu kalla da aka da ya kama ya haɓu kalla sai zai tambayi sa ibn musayi kaga shi ma kenan abu yana mai kaikayi fasala an zalika sa'id ibn musayyib sai tambayi sa'id ibn musayyib dangane da haka fanna hahu an zalika sai hana shi sai ce a'a ba ai wa qad sai ce la ta'ur karka saki sai ce da shi karka saki kulura la ta'ur karka saki karka saki sallah ko karka saki wannan abu to ba ai haka shi wanda a'a shi wanda yace yarhamukallah din shine kuma sai ya zo ya fahimci kuma liman yana hudu ba saboda haka sai ya tambayi sa irin sai tambaya ka san kowa da irin tambayarsa malam wani ya sa ni mai tambaya kuma kaga ya ɓoye sunan shi kenan malam mai mutum ne yana ana hudu ba sai wani atishawa za a ce da shi yarhamukallah ko kuma mutum ne ana hudu ba sai ya atishawa sai na ce da shi yarhamukallah kaga ya faɗi sunan shi sai ya ka hana shi aka ce karka saki ba a yin haka kuma sake haka qala ne an malikin annahu sa'ala ibn an al-kalam yawm al-jum'ati idha An al-imam an al-minbari qabla an yukabbir فقال ابن شهاب لا بأس بذلك وحدثني Malik مالك مالك ابن أنس يا كان تدني وانا إمام دار annahu sa'ala ibn shihab shi malik din da kansa ya tambayi ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri yayi mai tambaya ka lura da kyau yace ala gafarta mala an al-kalami yawm al-jum'a dangane dai da magana ranar juma'a to yanzu idza nazala al-imamu an al idan liman ya sauka daga kan minbari qabala an yukabbir kafin ya kabbara kabbara ta shiga sallah ya halatta mu dan wani abu ka gane magana liman ya kammala hudu ba ya sauka daga kan mumbari ya halatta a ce ya kaji hudu ba kun gane maganar sa da ke ko ko me za ka ce ka san mutane da santa aliki da sanyin shari'i magaga ba an ce kada yi magana ba an liman yana hudu ba kullum da ke ko yanzu ya kosa ne ya kammala hudu ba domin ya samu yi magana za ga yau mutum shekara shi watakila wani watan shi guda bai fita mina ba bai fita wajen garin mina ba ya yi wata guda bai fita ba amma da za a same takunkumi a ce an same takunkumi sati biyu kai da ya fita wajen mina sai da izinin police station na unguwarsu sai ya gaba ɗayan mina ce mai kunci in kuma ya duba bayan kwana arba'in bai fita ba <laughs> saboda yanzu hana shi fitar aka yi to tambayar malik yanzu liman ya sauka daga kan mumbari kun lura da kyau ko ya halatta dan yi magana fa qala ibn shihab sai malamin malik ibn shihab kenan yace la ba asabi zalik ba lafiya ka haka sai malik bai tambaye shi malam mai hujja ba eh ka'ida ita ce duk malamin da ka aminta da shi to ba a tambaye shi hujja maimaita duk malami da ka amanta da shi ba a tambaye shi hujja abinda ake bukata mulazama kalizimci lizimci zuwa karatun inda kalizimci zuwa karatun wata rana zai ba da hujja kuna jana da ke ko watakila abinda ya sa bai ba da hujjar ba akwai abubuwa da dama ko yana matse ko yana da wasu abubuwa ko kuma yanzu yake a fahimci karatun ko dai waɗansu dalilai na daban shi ya yasa mai ta'alimi ya kawo sharuɗa kafin ka aminta da malami kana da maka je ka saurara a matsayinka na mai sauraro so ɗaya so biyu so uku so kaza sai in ka ji yayi maka ka darji sannan ka zo a matsayin ɗalibi ka buɗe littafi dan ba a buƙatar ka buɗe littafi kuma ka zo kana kokonto ina fatan mun kumbayanci wani yasa kake gan daga sharuɗa da ake bukata ga ɗalibi shi ne lizunci malami in dai yana lizuntar malami to da izinin Allah ta'ala duk abin da duk amsoshin da ya bada amsa su shekaran jiya wata rana gobe ko jibi sai ga ya bada dalilin su ai ga malik bai tambaye shi malam mai hujja ka ba saboda ya gamsu da shi to dama abin da ake bukata asali gamsuwa akan dalili ba akan ra'ayi ka gamsu da shi akan dalili kamar ya dalili daidai gwargwado yana da sunna a ilmance ba da zafin kai ba wannan shi ne da sauran abubuwa da ake karanta su a laduba na neman ilimi to mutum ya cika su shi kenan قال رحمه الله عز وجل باب نعم وعليكم السلام ورحمة sallallahu alaihi wasallam yace idan liman ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi magana zaka ce sallallahu alaihi wasallama eh za ka fada da ko a sallah ne aka faɗe shi ta ce sun an ce sallah ta kanana wana jina da ke ko amma liman yana hudu ba ka ce amin ana buƙatar ka samu dalili kar ka ina ƙara maimaita mana shiru aka bautar da kai kai shine asali kuma in liman ya fara hudu ba ka shiru kuna ji da ke ko shi sa yanzu za ka huta duk wani abu da ya shafi magana sai ka nemi dalili kafin kai in dai liman yana hudu ba yasa ma kai ga malik ya tambayi malamin sa to in ya sako daga kan mun fa kafin a tada iqama a bannan za a iya magana ya ce lafiya alaikum salam ƙara ce mashi ina ina ilimin yana hudu ba sai ya kawo aya sai a ƙari asali ba cikin laduban neman ilimi la a majalisun karatu wala a majalisun mumbarin wa'azi ko mumbarin hudu ba ko duk ba a wannan ba ya cikin ladabi liman ya malam ya aya da ƙari shi ba a yi a to wala ya bukata ne annabi sallallahu ya juya ce a amma fil ubai. ya ce da ya ji aya ya juyo ce yana sallah ce amma mu ba ubai ibn ka'ab ai daga jin neman agaji an fahimci wannan amma kawai tsabagen ka tabbatarwa da malam hadda ka ta zaunu ai mun yi da kujiya a karatu ka'ida ita ce a gaban malam shiru ake yi tsit tsit ake yi kuma na son mu lura da kyau mu lura da kyau da ake gana abin gama gargajiya ce ba kuma za ka ce gargajiya ba inda muke karatun allo inda muke karatun allo in an ka ajiye allo ana darasu aka ajiye allo ana darasu ko kaga gyara inda ta tabbatar a rijiyar akwai manya-manyan alarmomi da ke gaban ka shuru ake yi haka ne ko ba ka bane mai asalin wannan shi ne tambayar da annabi ya yi. ana zaune ya ce a cikin daji akwai wata bishiya iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza wa ya santa abdullahi Bani umar ya ce ya santa gaba ɗaya aka yi shuru. ba wanda ya ɗago ta sai da aka dawo gida yake faɗa wa baban shi Umar yace wallahi shi ya san bishiyar nan bai tace garin yace ya baka faɗa bai ce ina kuna nan Abubakar na nan wani na nan wani na nan gaskiya ne gaskiya ne ce wani na nan wani na nan wani na nan su su yi magana yasa ga tarbiyyar da aka bayar yaro bai magana a gaban manya kuma yarinta ai nisba ce yarinta ce ta bangare kaza in ana ɓangaren bangaren aikin gwamnati ne mai babban matsayi shine wa babba mai karamin matsayi shine wa karami da ka za a iya turo jika ya zama ya kasa da shi ke da babban kwali ya zama shine head kun da kyau ko kuma me zai nuna maka haka idan masu gadi masu kaza suna magana da shi ya kake gani kun fahimci magana ta da su haka ake yi ba a liman liman bai jan baki yana mun bari wai kai ka dora mashi kuskure ne ganganci ne kuskure ne ganganci ne sannan shi kuma ya rubuto abin da zai iya karantawa ka'ida kenan aya ce ya rubuto iya inda zai iya ja ka'ida ya je ya haza ba ce sai ya ja aya daga farko haka ba in ba zai iya ba ya ja iya inda zai iya kada ya rubuto abu ya zo suna zan juna wannan ya saba ma kutuba ya saba ma ka'ida ta ilimi ta karantarwa duk wanda ya san matakai na ta hafiz yadda ake haddara yadda za ka ya san ba haka ake ba so kar ka zo kana jan yana jan ka kana jan baki yana jan ka yana zama illa a ɓangaren dawa ya fito fili ba ta fito fili ba ne

ya yi magana ne saboda wata ruwa ce da ta shafi gari gaba daya da ta shafi gari gaba daya yi za muke magana da wannan cewar ka gama kawo zai ƙetara o ya yi ta dalisi kenan ko ya yi ta dalisi kenan ya ji karatun ce ne a kasar bai zo ba sai ce an sai ruwaya a kasar kenan ya yi ta dalisi kenan wani ta dalisi

bayan hudubar ya kammala tisir ya ma rufe takardunsa yana addu'a ne za a ce amin ko ba za a ce ba gaskiya ba sai babu juma'a zai garza ya tafi wani masallacin ne je ya yi kun gane ko ko ko a zahar ya yi ko ko ba shi da cikakkiyar juma'a ya dai wajibin juma'a da ya sauka akan shi amma dai lada da wasu hisani da waye duk babu su mhm. eh ladan kuma liman eh eh ai ina so ku lura da kyau malamin mu a shek muhammad mukhtar shankiri hafifahu allah wa ra'a yake cewa duk ci gaban da ake ganin duniya ta kai a yau wasu kasashen ana ganin saboda tsaba ci gaban su ba su da traffic su tsaba ci gaban su ba su da ishara ba su da traffic wannan kasayin da aka ci gaba shine ba wai yellow fifa ne yake bada hannu ba wannan na'urorin da suke bada hannu to wasu sun riga sun wuce wannan wuraren so an riga an yi hanyoyin ne kawai wanda ya faso zai fasa ne wanda yi kaza zai yi kaza sai ga ana ganin ci gaba ne duk wani ci gaba musulunci ya riga ya wuce shi domin tara mutane miliyoyi a ce ta magana gaba daya sai dai sauran mutum daya an banda musulunci ba wanda yake da wannan tsara kullum da cewa a tara mutane gaba daya ka duba mutane fa su biyu suna tafiya magana suke yi mutum ana ana na uku a ce mutum uku ana tafiya sai ga ya zuyo nan kama baya ji ya dawo nan kama bai ji to amma a sannan musulunci ne ce kowa ishe Allah ta'ala ya amfani da umarci baki dan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta